bismillahir rahmanir rahim a wannan littafi al-misbahu al-munir fi tahzib tafsir ibn kathir ayi kokari a ci gaba da neman littafi wannan littafi yana daga cikin littafan da aka yi su a wannan karni masu muhimmanci kun san ibn na da sharhi iri daban-daban daban-daban amma a tattara su guda a tace a mai da shi littafi guda dai ai tahzibin so da tafsiran su karan kansu da matsaloli to shi ma wani ɗin da aka yi ba ma musu da'awar rashin kuri don nina daga cikin musulmi na ban tabbata na ko wani malami da zai rubutu cikin littafin da ba kuri ba wanda ya rubutu sai dai bakin kokarin shi ya tace ka zaji daidai amma dan matsala sai Allah ya sa mushi matsala a ciki saboda kamalu lillah alkamalu lillah kuma sun yi kokari sun sa larabci mai sauki wanda ya kila da sakon zai saurin isa mun ji adadu kalimatihi wa hurufihi ko mun karanta hadisin dinnan eh, tambayan da aka yi mujahid akan adadin harufan qur'ani yace ai kun tambaye ni abin da na sani mu haka muka karatun alqur'ani to yau zamu tashi ta kafimatun ukhra lil qur'an qala fa akhbiruni an nisbihi yawa to kaga wannan kalmar. ci gaba ne da karatun sama fa ci gaba ne da karatun sama karatun sama daya karatun sama ya ce ku kalli sama ya ce wa qala sallamu abu muhammadu shimani anna al-hajjaja haka ne ko ya ce lalle hajjaju wani hajjaju hajjaju wani yusuf saqafi wannan da ya mutumin shahararren nan da aka zai wanda mai siyar alamun nubala ya ce ya zai yiwu Allah ya rafi ka ji ma irin karatun da mun ya faɗa ya ce zai yiwu Allah ya yafe mu amma muna fatan dai Allah ya kona shi na wani lokaci ce wani ce zai yiwu laita laka min al'amri shay ka zan usulubin akan hajjaji dai hajjaji ai wasu ba sa daga mai kafa sana kada fadan hajjaji kau ka faɗa dan wuta sai maka wannan hajjaji ai ban ma yanda za yi Allah ya yafe mu to shine matsalan kuma shine karatun da muke na tauhidin laisa laka min al'amri shay al'amarin ba naka bane ya dai aikin shi ya wuce tabbas ya kashe mutane hajaju yayi kisa ko kai sahabi ne da ya tambaye ka ya labarin shugabanci ya ai an za ta tauna sai ce cire mai kai wani tattauna an riga an sa halifa tuntuni kai baka san an sa halifa tuntuni ba a sare mai kai ba ruwan shi da yana tsakiyar karantarwa irin yadda ya musa ibn jubair babban dalibin Abdullahi bin Abbas yace shi ma ku je ku yanka shi to wani shi ma to <laughs> shi dalibi ma tabi'i ga sahabin ma sahabban ma wai sai aka sare masa sai to amma fa duk duniya sai da aka koma shugaba daya ba taba samun karfin shugabancin kwara daya ba sai bayan ya gama aikin nan da yayi tun lokacin ku da aka shi sai na Usman abu ya lalace wa mutane shugabanci ya faru ya karye ya faru ya karye ko sai na liba fada ya ta yi ba muawiya ya hau wannan shugaba wannan shugaba wancan ya yi da wannan wannan bai yi da wannan ba wannan su su ne yan kaza wannan su ne kaza hajjaji ya ce marwan ka bani dama sai na haɗa duniya insha Allah kan shugabanci ɗaya in ba shugabanci ba addini manzo Allah ne ya ce wannan saboda haka ya fafa ya ko fada daji haka awa sai da ya bugi ya canza mata gini ce waye waye canza ginin Ka'aba daga inda manzo Allah ya bata manzo Allah ya bar abu kai ko ba ku canza Allah ya ya tara ƙurra bayan ya gama aikin shi kenan duniya gaba ɗaya ta koma shugaba ƙwara ɗaya ya tara ƙurra da hafaz da kutab mu koma daga layi biyun ya ce akhbiruni anil qur'ani kullihi kam min harfin huwa ai shine ruwan da ibnu kasir dan yazo da shi ko yace ku bani labarin qur'ani harafi nawa ne don in muka samu wani ya ƙara ɗugu za mu sare mai kai ku ba ni cikakken labari me kuka samu daga manzan sallam harafin ƙur'ani nawa ne ku gane kuma yadda suke saga wannan sai daidai da yadda sahabbai eh, da tabi'ai suka koyi ƙur'ani wajen sahabbai kaga ai mujahid aka tambaye shi harafin ƙur'ani nawa ne sai ce kun tambaye ni abin da na sani mu haka muka rika haddan ƙur'ani in mun haddace sura za mu haddace yawan aya kuma kowace aya sai mun haddace yawan harafinta haka muka yi haddin ƙur'ani ya gaya musu to sai a nan hajjaji yake tambayan ƙwarra da suka yi saura ya tattara sai ce ku gaya min harafin ƙur'ani nawa ne don shi za mu tabbatar duk duniya dole da wannan za a tsaya haka nan za a tsaya yake ci ƙal yake ce fa sai muka kama ƙyarga fa ajma'u sai muka haɗu annahu salasu mi'ati ahrufin eh? salasu mi'ati alfin harafi dubu ɗari uku ne wa arba'una alfan da dubu arba'in wa saba'u mi'a da ɗari bakwai wa arba'una da arba'in harfan adadin harfan wadda ka hajjaji ya samu wannan su ya aika ma halifa ga adadin harafin qur'ani duk wani wuri da aka ji motsin wani yana da qur'anin da yake karantawa ya wuce wannan a cire mai kai kawai ya tafi to sai ya kawo wannan karatun dan haɗe yake da saboda shi sanin shi mu fara asarin hadisi qala fa akhbiruni an nisfihi sai ce to ku bani labarin ina ne tsakiyar alkur'ani sa rabi kenan ko fa'iza huwa ilal fa'i min ƙaulihi fil kafi sai suka ce wato sai suka tantanta cewa rabin ƙur'ani yana kan fa'un ne da su hadar suke ƙur'ani ba kawai a sura ne da aya ba har da harfa harafin fa'un na waliyatallaf wannan fa'un ɗin shi ne tsakiyar ƙur'ani daidai wannan fa'un ɗin shi ne daidai tsakiyar shi wa sulusuhul awwalu ɗaya bisa ukun shi na farko inda ra'asu ati ayatin ƙarshen aya ta ɗari min bara'ati na sosul bara'a don wani na soke ƙurani a kwana uku to in ya kasa ƙurani kashi uku kashin farko ƙarshen aya ta ɗari ta bara'a nan zai tsaya wasani ala ra'asu atin. au ihda wa mi'atin min ash-shu'ara kashi na biyu na Qur'ani karshen aya ta 100 ko ta 101 a suratul shu'ara wa salisu kashi na uku na Qur'ani kuma ila akhirih zuwa karshen shi tunda an cire kashin farko kashi na biyu kaga an san sauran shine kashi na uku wa subu'ul awwali in kuma subu'i ne zaka kasa Qur'ani ne bakwai wasu na soke Qur'ani ne a sati to subu'in farko ila dali yi na ne a kan kai an yi hadda malam hmm. mutanen sun kiyaye qur'ani min ƙaulihi ta'ala fa minhum man amana bihi wa minhum man sadd man sadd ba sadda an ba ne hmm. to banda an din an din ya shiga cikin wani subudi hmm. man sadd malam idan magabata suna bayani akan qur'ani sai kai mamaki duk abin da ka aje kawai suna kallon shi ƙwaƙwalwa tana na tana aiki wasu sani su bu'i na biyu ilar ta'i min ƙaunihi ta'ala zuwa ga ta'u na ƙamzancin Allah da ya ce sulhul arafi fa'ula'ika habitat a kan ta'u nan ya ƙari wasalisu su bu'i na uku ilar alifis saniya zuwa ga alif ne na biyu min ƙaunihi ta'ala fi ra'adi ukuluha da'imun sai wazilluha ko hmm. warrabi usubu'i na hudu إلى الألف في الحج أيا قال إن أكن ألف نصورة الحج من قوله جعلنا من سكا جعلنا من سكن والخامس سبعي كشي دي بقوي نبير إلى الهائي من قوله في الأهزاب زوا قهاون إنني أشيك سورة الأهزاب ديتشي وما كان لمؤمن ولا مؤمنات wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ko to mu'mina wannan ha'un din ina ta mun ka tsaya kanta ta kuma ha'un ko mu'mina wasadisu subu'i na shida wato na shidan bakwai kenan kasa qur'ani bakwai idar wawi ya kare akan wawun ne min qaulihi ta'ala fil fatihi a cikin zance Allah cikin suratul fatihi adh-dhannina billahi dhanna sau sau ilal wawi akan wawun din banda hamzan wasabi'u sumu in karshe ila akhir alqur'ani zuwa karshen qur'ani qalu waɗannan magabata wanda suka da alqur'ani suka ce qala ne ina nake to to to to ban gaurin ba to qala sallamu abu muhammad salam ya ce abu muhammad amilna zalika fi arba'ati ashhur wata hudu muka yi muna aiki akan qur'ani lokacin da hajjaji ya samu hajjaji bin yusuf sakafi wata hudu muka yi muna aiki akan alqur'ani kuma haka nan wannan qur'anin wannan aikin da ya na karshe shine aikin da ba saki ba ba sakin qur'ani wani aiki ba wato ai qur'ani an mushi aiki manya su uku ne aikin farko lokacin sai na bakar aiki na biyu wanda ya fara sa a tara duk wani ƙur'ani banda wanda halifa ya cimmawa a ƙona shi ne usman bin affan usman aka fara samun matsala sai na libi na bi talibi ce mishi an samu matsala game da alƙur'ani mutane sun fara caccanza alƙur'ani ya ce to ya tara ƙwarra'u aka yi sa'a shugaban da ya rubuta ƙur'ani lokacin usmanu a lokacin abubakar radiyallahu an shi yana nan da rai zai dubu sabit ce to ku kuka jagoranci tala alkur'ani nan ga ku da rai gashi ana nema a samu matsala ku dawo cikin masallaci ku zauna ku aikin qur'ani a sake a rubuta alkur'ani sannan a rubuta kwafi shida a aika ma birane to shine aka sake rubuta alkur'ani aka yi shi kwafi shida kun san ba tunda ba takarda bane fatu ne aka tara raƙuma ne aka shirya ma qur'anin raƙuma sai aka akai birane na yi muku bayan cewa ka kaji an ce yan binni malamai yan birni sun ce suke nan birane shida da makka da madina da basara da kufa da sham ta da duk ta haɗa yankin da misra ko ina aka kora raƙuma da ƙur'ani usman ya ce duk wani ƙur'anin da bai riga ya shiga nan ba to a ƙona shi shi sa ake ce mashi rasmul usmani to ba a sake mu ƙur'ani irin wannan ba sai kuma wannan kara da hajjaj ya sake tare mutane aka sake haɗa alƙur'ani wuri guda to duk wani ƙur'ani wanda ba wannan ba ka kona shi to kuma akan shi ake wannan din kamar yadda ya ce ka'aba ma abdullahi bin zubair ya canza mata fasali ba haka manzo Allah ya batta ba shi kuma ya aiki da hadisi manzo Allah ya ce ba haka take ba na batta ne kawai saboda fitina saboda haka ya bugi ka'aba ya mai Abdullahi bin Zubair ya bugi ka'aba ya mai da ta yadda manzon Allah ya ce haka take shi kuma zai ya sa aka bugi ya ce a batta yadda manzon Allah ya batta to shi ma tun da ya batta haka har yanzu a haka take har yanzu a haka take ba canza ta ba shi sa har yanzu za su ka'aba sai dai aka zo su samu gefen aka dan decoration aka ce nan fa cikin ka'aba ne Manzan Allah ya ce nan yana cikin ka'aba ne amma har yanzu ba a shiga da shi ba kuma ya ce ka'aba kofa biyu ne amma an bata kofa daya to tunda haka ya batta manzo Allah shi mahajjaji haka ya batta kuma har yanzu ba mai da ta kofa biyu ba amma manzo Allah ya ce kofa biyu take Ka'aba ba haka take ba ginin ta yadda take a yanzu manzo Allah ya tabbatar da ba haka take amma ya nuna iyakokin to sai da kai mahajjaji ce ya nuna iyakokin ne aka sa alama to a bashi yadda ya bashi to waɗannan ayyukan guda biyu tun da hajjaji ba su a haka haka suke Qur'ani sai dai a ci gaba da kyautata tsarin rubutun shi zai tsara rubutun shi amma yanda ya bashi to haka ya bashi shi ne ce mun yi wannan aikin nemo a wata hudu wata hudu muka yi aiki aka sake rubuta mu birane kwafin su aka sake turawa a duniya to kuma lokacin da marwani ya hau ai kun ga musulunci ya riga ya yi nisa lokacin da marwani yake ai nan ma an musulunci ya riga ya yi nisa a afirka musulunci tun lokacin umar ya kawo ya kawo misra lokacin muawiya kuma aka kawo ai ukubatu bunu bunu bunu bunu nafe ko ukubatu bunu nafe wa bunu amir ukubatu bunu amir a bunu nafe. akwai ukubatu bunu amir akwai ukubatu bunu nafe ukubatu bunu nafe shine aka turo shi tunisia daga nan ya shigo ghana daga nan musulunci ya kawo mana a tunisia nan to tun lokacin muawiya fa ku duba hijira na shekara 30 da dan wani abu to tsakanin muawiya da marwan shekara na musulunci ya riga ya shiga turai ko ba a magana musulunci ya shiga turai ya shiga sosai ya mamaye sel da turai sosai to wannan qur'anin na hajjaj to shi aka sake raba ma birane har da ba manyan birane ba aka sake watsa shi ya tafi to shi ne ake ta duk wani gari gari zaga ana yi a mai a mai littafin kwalliya a mai a waye to ana aka tsaya da duk sauran abin da za a yi qalu waɗannan malaman ƙur'ani na wannan zamani suka ce wa kanil hajjaju ya ƙara'u fi kulli rubu il ƙur'ani tun da aka aikin ƙur'ani aka bashi ƙur'anin da lalle aka ce shine manzo sallan ai sahabbai suka suka bar duniya akan shi da aka bashi nashi kofin to duk dare yana karanta rubu'in alƙur'ani ɗaya bisa uku hudun alƙur'ani duk da wannan rigiman da yake fama da shi ku kalli rigiman da hajjaju bai ke ciki duniya ce kai ka ce shine halifan kai ka ce shi ne halifa nan ko ba halifa ba ne shi ma'aikaci ne kawai mu kwamanda ne na yaki jiha biyu yake shugabanci gwamna ne na jiha biyu kamar yanzu kai ake hada maka da kano kai ne gwamna mitin ma ya hana ka sukuni ko sallah cikin jama'a ba haka ba to shi duk tsabar rigiman da yake ciki kuma duk dare yana karanta rubuyin qur'ani kwana hudu yake sokin qur'ani to kai yanzu kwana nawa kake sokin qur'ani ba ka da hidima kowa sun ka na matanka da yayanka waya ya hana ka sukuni ba fa hidima unguwan nan kake yi ba kai ba mai unguwa bane kai ba sarkin garin nan bane hidiman tuwon gidanka ne kawai ba ka iya zuwa masallaci ke sallah a cikin lokaci ba ka karatun qur'ani ba ka azumi ba abin da kake mutum sai kwana talatin bai karanta qur'ani ma izu biyar ba balantana goma balantana talatin balantana ka ce ya sauki shi hajjaju yana karanta alkur'ani rubul qur'ani fal awwal ila akhir al yakan kashin farko in ya dauko daga bakara yakan kai suratul a suratul an'am wa Wasani ila wal Na biyu sai tsaya wal yatalattaf inda suka gaya mushi nane nusful qur'an ba zai iya karanta ƙur'ani a kwana biyu ko uku ba amma ne zai iya raba shi hudu ya karanta Al'aya. aya min suratul kahfi ko wa salisu ila akhir zumar kashi na uku sai kai karkin zumar wa rabi'u ila akhir alquran wa qad haka shaykhu abu amru ad-dani fi kitabihi at-tibyan khilafan fi hadha kullihi amma akwai sabani akan yadda aka tantance rubuce-rubucen nan a littafin abu amru ad-dani a cikin al-muqni kasa a wannan zamanin ne duk wani malamin za gan shi yana koda karatun alkur'ani tajwidi ne yake jin ya sani ba wani najeriya ba duk duniyan ma gaba ɗaya ta wani littafi ne za ka ɗauko ka sa a gabanka na tajwidi an ƙware a tajwidi a cikin shi ko an ƙware akan ƙira'at ko riwayat ko an ƙware akan ulumul qur'ani kai inda ulumul qur'ani ne gaba cikin shi zaka ji duk an tattara sai a koma wurin amru addani a koma al ai na kuna shi a labararin ku duba labararin ku gani zaka ga duk wani littafi da zaka da zai zo gaban ka yanzu ka ce wannan littafin kai ai a duniya an san shi sai ka yana koma wurin ambo addani malam ya ce game da adadin harufa game da adadin kalmomi game da adadin wannan akwai ruwaya ta iri-iri in ka shiga cikin mutawalat za ka ta ganin ta'wila ta iri-iri akan abubuwa shi dai malam shi abinda suka tace kenan a wannan tacewan suka zo da shi akan wannan kila ki shiru qur'anin ka ga harufan shi kila kaza ne ko akwai bangaren kaza ko akwai fasaran kaza ko akwai kaza a tajzi'a jazza a alƙur'ani a كو a القرآن ko samu ده izifi wata جزئي da samu shi juzi'i juzi'i ai za ga yanzu ƙur'ani an yi shi da ƙaramin rubutu wani rubutu ma za ka iya a wai ana so ne tunda mu wannan zamanin bamu da lokaci bari a jazza'a shi yadda da yadda za ka rinka Qur'ani tare da kana dan karantawa don an gama wahalan dai ba za mu karantan ba Allah dai sauki duk yadda za a yi wai ƙur'anin nan ya sauƙi, ana ta yin shi ana ta yi ana ta yi ana ta yi mutum in wayan shi ne min kun sa ayoyin ƙur'ani ya sa a hansfuri din shi ma hansfuri yake jago mai ne ba hansfuri ba me yake sa kunni iyafis iya sa iyafis din shi ya sa a kunni shi dan ji ƙur'anin ba zai ci wasu wayoyin ma yanzu naga suna zuwa da ƙur'ani ne ma ba sai ka ma ka sa ba to amma ina Allah ya sauki wa amma tahzibu wa tajzi'a amma sanya izifi izifi da karkasa alqur'ani faƙadish tuhira ko al'ajiza'o min salasi abin da ya shahara mu yanzu shi ne juzu'in ƙur'ani talatin ne izu biyu ake raba shi ko ba shi ne abin da ya shahara ba shi ne abin da ya shahara amma ba shi ne salaf suke kai ba ba shi ne magabata suke kai ba amma shi ne ya shahara ko ba laifi ne a kai ba amma dai magabata ba a kan shi suke ba kama fin rubu'at bil madaris kama yadda ke cikin rubu'at tsangayoyi tsangayoyi bil madaris a makarantu a gairi da wasu da wasu makarantu wasu halakat a cikin rubu'at unguwanni na tsangayoyi na alqur'ani haka yake mu wannan kusan galibi duk qur'anin mu za gan shi ya shahara ne akan juz'i talatin? wato izu biyu wa qad na fi ma taqaddama الحديث الوارد في في ماذا في تهذيب الصحابة للقرآن من أنبت عند صحابي سوسك سني إذن القرآن والحديث في في في في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم أن أوس بن حذيفة أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ya tambayi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga ma dalibansa kenan yace kaifa tuhazzibuna alquran ya tambayi sahabbai ku lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne kuke karkasa alqurani ku sa shi izu izu ku rarraba shi qalu salafun suka ce inda a sahabbai ne wasu suna raba qur'ani uku ne wasu sahabban sun bar duniya abinda suka san izufin ƙur'ani izu uku izu uku ne kuwa ƙur'ani. in ka ɗauko mu a yanzu misali a yaran mu na yanzu ba izu sittin ne to in ka ɗauko daga farkon bakara to in ka kawo izu ashirin to izu ɗaya kenan saboda su duk dare sai sun wani su ba su da tsarin wai da daddare a ce mutum bai ibada ba ba su san wannan ba inda magabata ne ba sani ba ba su san wai mutum ya zo ya kwanta ka mushe ba ba su san wannan ba kowa sai kaga yana da wani aurad yana da wasu wurdoji wani wurdi da ya kiba mu kai shi gurgudan rayuwar karfin shi yana da wani addu'an da yake yi mu ne yanzu za ka dawo a guje ka fadi a furgice ka tashi a guje shikenan wani fa in zai ma fito zaga ya to kofan ne ya guji kofan shi ya fito yana zarra idan ya ya haka yi kuma haka zai dawo gidan ko da bismillah ya sa kaban shi ya ma manta da kamar yabon mutum shigan gida da kafan dama da kafan hagu ne fi bai san da wani kafa ya shigo ba saboda a ruɗe ki in zai fita ma ba natsuwa a ruɗe zai fito Allah ya kare mu daga wannan ruɗiya saboda ka wasu sahabbai su abin da suka ɗauka kawai ƙur'ani izo uku ne in ka ɗauko farkon ƙur'ani za ka zo izo ashirin na yaranmu na yanzu to ka izo ɗaya kenan gobe sai ka ɗaukan izo ɗaya buji bai ɗauki izo ɗaya sauki wa hamsun ya ce sahabbai kuma akwai wanda suka jazza a ƙur'ani izo biyar izu biyar qur'ani su a lokacin su qur'ani izu biyar ne wa sab'un akwai wanda suke da hizbi bakwai wa tis'un da tara wa ahada asharata da izu goma sha ɗaya wa salasa asharata da izu goma sha uku wa hizbul mufassali hatta yukhtama amma izifin mufassal akwai surun da ake mufassalai ko to su mufassal izu ɗaya ne da wurin magabata kenan indi wai habbai ne da tabi'ai su qur'ani izufi biyu ki izufi goma sha uku ba wajen ba san qur'ani ma ya kai izufi sha biyar na ashirin na talatin na sittin <laughs> na tamanin ko an ga da izu tamanin ya ce ya eh, kware kuwa na rantse da qur'ani izu tamanin idan kila ka ce ba izu tamanin ko ai ba shi amma ba shi din in yanzu wasu wani kamfani suka mai da Qur'ani izu 80 ya ka yi da su kai da kai da izu 60 din wa yake muka sabai ne manzala ne ya cewa kasa Qur'ani izu 60 <laughs> kamfani kawai kaddara ce shi dai Qur'ani izu 60 ne wani ma zai ce izu 60 ne wani ma sai dauka nasi ne fa manzala ne ce a kasa Qur'ani izu 60 <laughs> ko ba haka ne ba oh zai ati kawai. an kakkasa ne shine abin da ya shahara a hannunmu mm. amma ba wai salaf haka suke ba salaf san wannan ba manzala ma bai san a kan kaza yi izu izu kaza izu kaza izu kaza izu kaza izu kaza ba ai duka wadannan abubuwa ana samar da su ne kawai a fitar da qur'ani yadda zamu iya karantawa mu kullum ƙara ana ta ci baya ne ana ta rauni ana ta rauni ana ta rauni raunin sai ƙara gaba yake Allah ya taimake mu sai mu tashi ma'anar su ma'anar sura abin nan washtiqa washtiqa ko dole dole ta bi sun samu damar yin mu uku wace muna samun rauni